هو المهتد ومن يدلل فلن Amma له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakkiyar godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna neman agaji da tallafinsa muna neman ya raba mu daga shirin kawukan yau sha shida ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda shi ya zama daidai da 21 ga watan biyar shekara ta 2019 muna fatan allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da alkhairai da albarkatu da ke cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ya karbe ibadunmu jiya mun tsaya kan aya ta 94 cikin suratu al'an'am ƙarji tumuna furada kama halakanakum awwala marla yau za mu tashi kan daidai aya ta 95 faɗin Allah maɗaukacin sarki inna allaha falikul habbi wan nawa Allah madaukakin sarki yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha falikul habbi wan مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون نعم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله مدوكين سركي yake cewa inna allaha faliqul habbi wan nawa hakika Allah madaukakin sarki shine faliqul habbi mai tsaga alhabbi kwaya wan nawa da kuma dan itace mai kwaya yukhrijul hayya min almayyit Allah shi yake fitar da rayayye minal mayyit daga cikin matacce wa mukhrijul mayyit minal hayy sannan yana fitar da matacce daga rayayye zalikumullahu wannan wanda yake yi din shine fa Allah fa anna tufakun dan me ake karkatar da ku ake juyar da ku ga wanda shi yake harifar da kwaya yake tsagata har ta zo ta ta haifar da ɗan itace mai amfani da mutane za su zo su amfana ga wanda yake fitar da ɗan itace mai ƙwaya falikul habbi wannawa wanda shi yake fitar da rayayye daga matacce yake fitar daga matacce daga rayayye mace za ta iya haihuwa idan ta haihu sai a fitar da ɗan daga cikinta sai Allah ya sa wanda za ta haifa ɗin ya fito a matsayin matacce gangar jikinsa ta mutu ko kuma Allah ya sa ita ta zamanto mutumiyar kirki ce amma Allah in ya tashi sai ya saka ya zama ita ta zama mutumiyar kirki baiwar Allah amma shi kuma ya zama mutumin banza yukhrijul hayya min almayyit kenan wa yukhrijul wa mukhrijul mayyit min alhayy ko kuma ƙasa da kake ganin ta kamar ba a raye take ba kamar ba ta da amfani Allah idan ya tashi sai ya fitar da tsiro daga cikin ƙasa in ya fitar da tsiro daga cikin ƙasa sai kai ka ɗauki tsiran ka amfani da shi ka ci sai ka rayu wanda idan babu wannan tsiran ba za ka iya rayuwa ba ba za ka iya yin komai ba wane ne yake yin wannan abin gabaki daya zalikumullahu ay fa'ilu hadhihi al-ashya huwa Allah wahdahu la sharika wanda yake yin wannan abin shine Allah shi kadai daya daya ba shi da abokin tarayya fa anna tufakun ay fa kayfa tusrafuna min al-haqq don me ake wawantar da hankalinku ake kautar da ku akan bin gaskiya kuna zuwa kuna bauta wa wani ba Allah ba wani wanda bai irin waɗannan abubuwa haka Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin suratu yasin idan ka duba tun ayata 33 zuwa ayata 36 yake cewa wa ayatul lahumul ardul mayyitatu ahyaynaha وأخرجنا منها حبا فمنه, فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن, أنفسهم ومما لا يعلمون wa ayatul lahumul ard yana daga cikin aya da Allah madaukakin sarki ya saukar ko kuma yake nuna wa dan adam abin da ya dace ya tsaya ya tintini ya lura da girman zatin Allah yanda Allah madaukakin sarki ya samar da ƙasa matacciya sai Allah ya rayar da ita sai Allah ya fitar da tsiro kwaya daga cikin wannan daga cikin wannan daga cikin wannan kasar huya kulun daga ciki idan aka fitar sai Allah ya baka iko kaci daga cikin wannan abu abincin da kake ci gaba ɗaya daga ina yake fitarwa daga ƙasa ƙasar da kake takawa kake ganin cewa ba ta da amfani sai Allah da za a ce ɗebi ƙasa ka ci za ka ce ya za ka yi ka ɗebi ƙasa ka ci ba za ka ɗiba ƙasa a bakinka ba amma ta ƙasar sai Allah ya fitar da tsiro in Allah ya fitar da tsiro sai ya zama shine abincin da za ka ce waj'alna fiha Allah ya sanya daga cikin ita wannan kasar jannatin kayan marmari kayan itace kaya masu daɗi na daga cikin dabino daga ina yake fitowa daga sama ake zubo da shi daga ƙasa ake zubo da shi wa a'nabi da inabi wa fajjarna fiha min al'uyun daga cikin ƙasar aka fitar da Allah madaukakin sarki ya fitar da idanuwa idanuwa na ruwa idanuwa na kaza idanuwa na kaza me yasa duk Allah ya wannan yakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim dan su ci daga cikin waɗannan itatuwa da Allah madaukakin sarki yi da abin da hannayensu suka aikata dan me yasa ba za su gode wa Allah ba yanzu ka duba hikima ta Allah madaukakin sarki ka je ka kalli duk ɗayan itatuwa da Allah madaukakin sarki kama da dukkan hatsi kama da dukkan dawa kama da dukkan shinkafa kama da dukkan kaza Allah duk ya fito maka da su idan Allah ya fito maka da waɗannan abubuwan idan ka tsaya ka dube su da kyau sai ka ga wancan launin sa kaza wancan launin sa kaza wancan launin sa kaza wancan kala kaza yake da shi wancan kala kaza yake da shi gabaki ɗaya idan kuma ka ɗauka in ka je ka aka auna maka shi sai ka ga amfanin sa daban ne amfanin da abu kaza zai yi maka daban da amfanin da abu kaza zai yi maka daban amfanin da rake zai yi maka ba shine amfanin da abinci zai yi maka ba yanzu ka shigo waje ka ce yunwa kuke ji sai a ce ga rake ka sha me za ka ce ina maganar yunwa kana mun maganar rake kayan wasu ba layinsa ba ne amma duka daga ina suke bullowa idan ka kan koshi watakila jikinka sai ya iya bukatar mai sai ya iya bukatar rikin yan haka wannan duka wane ne Allahu, wane ne ya yi wannan allahu allah Fa'an na tufakun dan me ake wawantar da hankulanku suke tafiya zuwa ga wani abu daban Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa falikul isbahi shine makirkiri wanda ya samar da al-isbah safiya kalmar al-isbah da kuma as-sabah duk abin da yake nufi yana nufin safiya falikul isbahi waja'ilul layli sakana a wata kira'a a kira'an da take gaban mu wa ja'ala al-layla sakana kuma ya samar da dare ya zama wajen hutu ne kamar yadda ya fada eh, ya fada yake cewa wa ja'ala wan-nur ya samar da ya halitti alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh wan-nur ya kuma halitti adh-dhulumati duhu da kuma annur haske kamar yadda ya faɗa cikin suratul a'raf yumshi hara yadrubuhu hafifan wash-shamsa wal-qamara husbana waja'il al-layli ko kuma waja'al al-layla sakana yake faɗa yace wadh-duha wal-layli idha sada hakanan wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla haka yake cewa hari idajen laha, jallaha wal idan ya shaha. kenan waje alallaila al-layla ya samar da dare makwanta mahutar mahuta inda za ka je ka kwanta ka samu nutsuwa haka Allah ya tsara abin da ya samar da safiya lokacin da za ka fita ka je ka kai ka je ka nemi arziki ka je ka nemi ka je ka nemi arziki sai kuma ya samar da safiya lokaci ne wai ina lukman yake ne ina lukman yake tun ɗazu gwanin ce mai ya samu abin nan ina so وجعل الشمس وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا والشمس da kuma rana da kuke ganinta wal qamara da kuma wata husbana a kididdige komin su da suke a kididdige yake Allah ya san lokacin da za su fito da ƙarfin da za su yi da inda za su haska da wanda za su haska da amfanin da za su yi da kwanakin da za su yi da awoyin da za su yi washamsa wal qamara husbana kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratu Yunus wallazi ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adad as-sinin wal hisab ma khalaqa Allah dhalika illa bil haqq wallazi ja'ala ash-shamsa dhiya'an shine ya saka rana domin ta zama dhiya kalmar biya. a larabci haske ne amma mai zafi shi ya saka Allah ya ce ja'ala shamsa ziya saboda rana tana da zafi wal qamara nuran shi kuma kalmar nur haske ne amma bai da zafi shi ya sa Allah ya ce wal nuran shi kuma wata shi ma ya zama mai haske wa qaddarahu manazila Allah ya kaddara masa guraren da ya dace ya bi da lokacin da ya dace ya bi lokacin da rana ya fito ga inda ya dace ya bi Allah ya kaddara wannan ya riga ya tsara ba wanda isa ya zo ya ba hanyar wani ta'lamu adad as-sinina wal hisab yayi wannan ne gabaki gida don ku iya sanin lokuta yanzu lokacin azhar ne yanzu lokacin la'asar ne yanzu nayi shekara kaza yanzu me ya saka dalilin da ya saka yayi waɗannan abubuwan kenan haka nan Allah madaukakin sarki ya ce wala shamsu yanbaghi laha an tudrika rikal kamar, wala al-laylu kun an-nahar wa kullum fi falakin yasbahun Wa shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi Allah madaukakin sarki yake cewa wa shamsa wal-qamara husbana duk waɗannan abubuwan ya yi su ne sai ya tsara su kowanne yana da hanyar da yake bi wa kaddarahu manazila ya yi masa tsarin hanyar da zai bi wata hanyarsa da zai bi daban rana hanyarsa da zai bi daban um, tauraro hanyarsa da zai bi daban washen saul kamara wani haka hakanan su ma an juma musakharatin amrihi a tsare suke a ƙarƙashin umarni da tsari na ubangijinka kamar yadda yake cewa wazayyanna sama'ar duniya bi masabiha wa hifza dalika taqdirul aziz alim wannan kaddarawa ce wal qamara husbana dalika taqdirul aziz alim wannan kaddarawa ce ta al aziz mabwayi al'alimu masani akan dukkan abin da yake yi yana da masaniya sannan yana da ƙarfin duk abin da ya tsara zai tafi akan tsarin da ya tafi ba tare da an samu tangarda ko kuma matsala ba bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wa huwa allazi ja'ala lakum an قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma kuma shine wanda ya saka muku an-nujuma taurari litahtadu biha fi zulumatil barri wal domin ku samu shiriyuwa ku gane hanya daga cikin duhun albarri kan fako wal da kuma teku ya nuna muku hanya ku gane hanya karfasal ayati hakika mun yi bayani filla-filla na ayoyi liƙaumin ya ga waɗanda suke da hankali za su iya ganewa ayya aqiluna wa ya alkunan haƙa wa istanibun al ga wanda za su gane gaskiya su bi daidai a nan wajen da Allah madaukakin sarki yake cewa huwa ladhi ta'ala lakum an-nujum taurari taurari Allah madaukakin sarki ya saka su ya halicce su kuma ya saka musu manufa ta halittar su kamar yadda ya saka manufar halittar dan adam haka nan taurari su ma akwai manufa da dalili da ya saka Allah madaukakin sarki ya halicce su manufa ta farko annaha zinatan lis-sama' annaha Allah ya saka ta dan ƙawa da ado ga sama dalili na biyu shine rujuman lishayatin domin diban shaidanu dalili na uku shine yuhtada biha fi zulumatil barri wal bahr mutum ya gane gabas da yamma kudu da arewa tsakar dare ya yi ko kuma bai yi ba wanda mutanen da sun kasance lokacin babu fitilu ba abin nan babban abin da suke ko yanzu idan ka je ka irin ƙauyukan nan da ba su wannan da shi mutum yake iya gane cewa ga gabas nan ga kudu ga arewa idan ya je tsakiyar abin nan da shi mutum yake gane cewa yanzu da za ka ce tsakiyar dare ta yi da shi zai gane zai gane cewa tauraro kaza idan ya zo shi tsakiya kaza in ya zo daidai kaza to eh, sha biyun dare ya yi karfe ɗayan dare ta yi gabaki ɗaya zai gaya maka da me zai gane da tauraro zai gane da wannan malamai suka ce ana iya neman ilimin taurari da zumma da niyar ya zamanto don ka gane mafuskanta da kuma abin da da kuma kudura ta ubangiji da abin da ke kaiwa ya komo na yau da gobe na tsari na Allah madaukakin sarki idan wata kaza idan tauraro kaza ya zo daidai kaza da ikon Allah za a yi ruwa wannan haka ne misali abin da Allah ya tsara idan ka nemi ilimin abin sai ka gano cewa tauraro kaza idan ya zo daidai kaza don haka za ka yi amfani da wannan ilimin halal ne ya halatta za ka nemi ilimin nan kuma za ka abin nan amma karka manta ka haɗawa da insha Allah za ka yi hasashenka amma dole sai ka haɗa da mai insha Allah don haka Allah ya tsara haka Allah ya tsara amma da yiwuwar wannan abin ya zo daidai wannan gurin da kake tunani kuma sai Allah ya kaddara cewa abin ba zai yi ba sai Allah Allah ya kaddara cewa idan ka sha ruwa za ka yi mai kishirwa za ta tafi in kana jin kishirwa ka samu ruwa ka sha sai kishirwa ta tafi so nawa mutum yake shan ruwa ya ji kishirwan ba ta tafi ba tana yiwa ko ba ta yiwa tana yiwa idan ka ci abinci yunwa za ta tafi wannan shine abin da kowa ya sani haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara da zaran ka zo ka kaci abincin sai ka gaba ka koshi ba cin kake amma ba ka koshi kaddarawa ta wa kaddarawa ta Allah don haka dole idan za ka yi ya zamanto akwai a kana da imanin cewa yana ƙarƙashin ikon Allah ne haka Allah ya ƙaddara ya tsara in tauraro kaza ya zo daidai kaza ga tabbas amma za a iya samun saboda kai iliminka takaitaccen ilimi ne Allah zai iya canza abin da ya ga dama a siffa da hanya yadda ya ga dama a siffa yadda ya ga dama yanzu yaro ɗan ƙarami da da aka haife sa yana shan nono abin da yake sha ya koshi shine nono nonon uwarsa yanzu don allah kai aji a tatso maka nono ka sha za ka koshi bayan da za a yi ka koshi amma kai na mamudin ne amma ba haka allah ya kaddara ba don haka wannan gaki ɗaya Allah ya halicci taurari ne ta dubi hafi bulumatul barri wal bahr domin a cikin duhu kuna kan ko kuma kuna cikin teku ku iya gane ina ce hanyar ku ina ne gabas ina ne kudu ina ne abin nan yaushe wannan lokaci muke ciki muna tsakar dare ne ko muna farkon dare ne ko muna ƙarshen dare ne ilimin tauraro wanda ba a bai halatta mutum ya nema ba shine bai halatta mutum ya nemi ilimin tauraro wanda zai iya gaya maka cewa abu kaza zai amfani ko kuma abu kaza zai cutar misali mutum ya buga ya ce idan tauraro kaza ya zo daidai kaza abu kaza zai faru wannan gaibu ne abu kaza zai faru za ka samu talauci ko za ka samu arziki ko kuma karka yi tafiya a daidai wannan lokacin ko kuma karka yi abu kaza a daidai wannan lokacin idan tauraro ya yi kaza a daidai lokaci kaza idan aka yi kaza wannan canfi ne kuma haramun ne hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dawo daga yaƙi sai bacci ya kama su sai aka yi ruwa a suna kan hanya bayan sun tashi gari ya waye sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbaha min ibadi an wayi gari cikin bayina mu'minun bi akwai wanda ya yi imani da ni ya kafirce wa kowa ya kafirce wa tauraro kamar yadda aka samu wanda ya kafirce min yayi imani da tauraro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce an yi ruwa da nau'i na tauraro kaza ai tauraro nau'i kaza ne tare ce ta kawo mana ruwan ko abu kaza ne ya kawo mana ruwan to nan ya kafircewa Allah ya yi imani da tauraro cewa shi yake yin wannan abu amma wanda ya ce an yi ruwa da falala ta Allah to nin ya yi imani da Allah ya kafircewa mai ya kafircewa taurari don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce litahtadu biha fi gulumatil barri wal domin ta nuna muku hanya ku gane lokaci su taurari Allah maɗaukakin sarki ya ce kad fassalnal ayati hakikin muna bayani mun yi bayani akan ayoyi liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke iya ganewa bayan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda' قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ الطاهوت الله مدوكين سركي yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa alladhi shi Allah din shine ansha'akum min nafsin wahida wanda ya samar da ku min nafsin wahida daga rai daya fa mustaqarrun cikin ku akwai matabbaci wa mustawda akwai kuma gurin ajiya qad fassalna al-ayati haqiqa mun yi bayani filla filla na ayoyi liqaumin yafqahun ga mutanen da za su fahimta da Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi shi Allah shine wanda an ansha'akum min nafsin wahida ya samar da ku daga rai guda daya shine fadin Allah madaukakin sarki a aya ta daya cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معنى Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine kun min nafsin wahida a can wajen da yace khalaqakum min nafsin wahida anan sai yace kun min nafsin wahida fa mustaqarrun abinda yake nufi yana nufin annabi adam min nafsin wahida yana nufin annabi adam alaihi salatu wassalam fa mustaqarrun abdullahi ibn mas'ud ya ce fa mustaqarrun aifin rahimi ila an yulat akwai wanda yake cikin matabbaci ma'ana yake cikin mahaifiyarsa har izuwa lokacin da za a haife sa wa mustawda'un a bisa ga tafsirin abdullahi ibn abbas ai wa mustawda'un fil qabr ila an yub'ath akwai kuma wanda yake cikin gurin aji shine abin da shi ya fassara mustauda gurin ajiya shine a shi ne kabari ya fassara gurin ajiya da kabari mustaqarrun matabbaci ya fassara shi da cikin mahaifiya sa'id ibn jubair da ata suka ce fa mustaqarrun fi arhamin ummahati cikin ku akwai wanda yake cikin mustaqar matabbaci a cikin wajen mahaifar iyayenku wa mustaudi'un wanda suke cikin kasan abin nan din na iyayensu ma'ana lokacin da kuke cikin maniyi lokacin da kuke cikin maniyi wanda mafi yawa cikin abin da masu bincike suna bincike shin maniyin dan adam yana ina ne da zama kafin mutum ya zo shi ya fitar da shi wasu na cewa yana bayan mutum kafin ya zo shi ya fita kamar yadda wasu suke faɗan wata magana makamanci daban ba wannan ba fa mustaqarrun ubayyu yake cewa mustaqarrun fi aslabil aba kuna abin nan din tsatsan iyayenku wa mustaudaun fi arhamil ummahati kuna kuna matabbata a cikin cikin mahaifanku cikin mahaifiyan iyayenku wasu daga cikin malamai suka ce mustaqarrun fil rahimi kuna matabbata a cikin mahaifanku kamar yadda Allah yake cewa wani ƙirru fil arhami ma na sha'u ila adalin musamman suratul hajji aya ta biyar wani ƙirru fil arhami muna tabbatar da ku muna ajiye ku a matabbata iya zuwa lokacin da muka ga dama al'imamu mujahid ya ce mustaƙarrun ala zahari al'arbi kuna matabbata a cikin duniya wa mustaudaun inda Allah fi akhira sannan kuna gurin ajiya a ranar lahira a wajen Allah madaukakin sarki sai ya ce Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul baqara aya ta 30 da uku da shida yake cewa walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila kuna al mustaqarru a matabbata nan duniya kenan wa mata'un ilahin al-imam al Hassan al-basri yake cewa al mustaƙarru fil kuna matabbata cikin kabari wal mustauda wajen ajiya shi kuma a nan duniya har yake cewa ya kai ɗan adam ka sani cewa kai ɗinnan ajiya ne fa a wajen iyalanka akwai zuwa wani lokaci da za a kai ka zuwa inda ya dace a ɗauke ka a kai ka fa mustaƙarru wa mustauda wasu daga cikin malamai suka ce al-mustauda ana nufin kabari wal-mustaƙar ana nufin aljanna ko kuma wuta saboda allah maɗaukakin sarki ya ce hasunat mustaƙarran hasunat mustaqarran matabbatar ta yi kyau Haka nan da yake faɗa akan wuta sai yace sa'at mustaqarran aya ta 66 cikin suratul furqan Allah ya ce kad ayati hakika bin yi bayani filla filla a akan ayoyin liqaumin yafqahun ga mutanen da suke da fahimta duk waye waɗannan abubuwan Allah ne waɗannan abubuwan ya saukar maka da abinci ya baka kaza ya rayar maka da abin da yake matacce kasa um, da kake ganin ta ba komai ba Allah sai fito maka da tsoro daga ciki kake ɗauka duk Allah ne ya maka waɗannan abubuwan to shin ya dace ka haɗa shi da wani wajen bauta Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa na wa huwa allazi السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الله مدوكين سركي yake cewa wa huwa alladhi anzala sama kuma shine ya saukar da ruwa daga sama minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama domin ya zamanto arziki ne a gare ku fa akhrajna bihi nabata kulli shai. sai muka fitar da tsiro na komai daga cikinsa kamar yadda yake fada cikin suratul anbiya yace waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy muka samar da duk wani rayayyen abu daga ne daga ruwa ƙasar da take aka ambata mana a baya aka ce mana ita a mace take matacciya ce sai Allah ya saukar mata da ruwa da Allah ya saukar mata da ruwa ruwa ya zuba a ƙasanta, sai ƙasar ta tashi sai ta fidda tsiro da ta fidda tsiro sai ka ɗauka sai ka yi amfani da shi sai ka ci yanzu da Allah ya tsare sai ka rasa ruwan da zai sauko daga sama ya ba wa bishiyar ya ba wa ƙasa ruwa tsiro ya fito sai ku mutu gabaki daya sai al'umma gaba ɗaya ta mutu kaga kenan waja'alna al ma'i sai muka sanya daga cikin ruwa kullu shay'in hayy rayuwar komai fa akhrajna bihi nabata kulli shay da Allah ya saukar da ruwa daga sama sai aka fitar da tsirrai daga ƙasa fa akhrajna minhu khadira sai muka fitar da ɗanyin abubuwa koraye nukhriju minhu habban a cikinsu muke fitar da alhabbu ƙwaya mutarakiban wani akan wani wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniya Haka nan muke saka daga cikin ‘ya'yan ita a ‘ya'yan dabino muke saka dabino inwanun daniya muke saka dumbuje-dumbuje ma'ana a wannan ɗinsu abin nan ɗinsu ba shi ake cewa dumbuje ba wannan ɗinsu kamar yadda ake cewa na hatsi mai ake cewa na hatsi abin nan zangarniyar hatsi zangarniyar hatsi to shi zangarniyar sabbin guje ko ba haka bane a hausa haka ne min dal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab da kuma aljannai ta inabi wa zaituna da kuma zaitun wa rumana da kuma ruman mushtabihan masu kama da juna wa ghayra mutashabihi sannan kuma masu sabawa da juna Allah madaukakin sarki da yayi waɗannan abubuwan waɗanda abubuwa ne masu bayar da lafiya inabi zaitun arrumman abubuwa ne da idan ka ci za su gina maka jiki za su samar maka lafiya za ka yi za iya yin abinci da su za ka iya fitar da mai da su za ka iya yin komai da su sai allah maɗaukakin sarki ya ce mushtabihan Ayyata yatashabahu fil waraqi idan ka dauki wani sai ka ga suna yin kama da juna a wajen ganyensu sai ka gansu koraye ne amma in za ka saka a baki sai ka ga an samu bambanci wajen me sai ka ga an samu bambanci wajen ɗanɗaninsu da kuma wajen daɗinsu da kuma wajen amfaninsu ba amfanin da za ka yi da inabi ba shi ne amfanin da za ka yi da zaitun ba amfanin da za ka yi da zaitun ba shi ne za ka yi da ruman ba hakanan sauran duk abin da allah maɗaukakin sarki zai fitar daga ƙasa na 'ya'yan itatuwa da kuma kayan da kuma ƙwaya allah maɗaukakin sarki ya ce mushtabiha suna kama da juna wajen kallon ido wa gairu mutashabi amma sun saba da juna sun saba da juna wajen ci sun saba da juna wajen amfani sun saba da juna tsakanin wasu da wasu wasu sun yi kama da juna wasu sun saba da juna don haka allah maɗaukakin sarki ce un buru ila tamarihi ka duba ka kalli 'ya'yan itacen iza asmara a lokacin da ya fito ya zama 'ya'yan itace a lokacin da yake fitowa wa yan'ihi sannan kuma ka duba ka ganshi a lokacin da ya nuna a lokacin da da ya nuna za ka ga abin mamaki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa fil ita'un muta mutajawiratun wa jannatu min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwani wa gairu sinwani yusqa bima'in wahidin ruwa ɗaya ne da ruwa ɗaya ake shayar da shi shinkafa da ruwan da yake sauka yake shayar da hatsi shi yake sauka yake shayar da mai shinkafa ruwan da yake sauka yake shayar da dawa shi yake sauka yake shayar da rake ruwan da yake sauka yake shayar da kaza shi yake sauka yake shayar da kaza umburu ila samarihi idza asmara wa yan'i kaga wa nakhilin sinwanun wa gairu sinwanin yusqa bi ma'in wahidin amma Allah ya ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'dhin fil ukul Allah sai yake fifita sashi akan sashi wajen ci wajen wajen ci mutum ne sai ya zo ya ce maka ga apple ga gori ba zaɓi daya. kai ka san ga abul nan ba ka dauki goruba ba aiko ba ka dauki goruba ba haka wani nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukl Allah sai yake fifita sashi akan sashi kuna ganin cewa abu kaza ya fi kaza abu kaza ba matsayin su daya da kaza ba abu kaza ba abin da su daya ba suna da bambanci wajen ci da wajen amfani da wajen kuɗi idan ka je ka bayar da naira ɗari ka ce a baka gori ba sai an cika maka leda amma apple in ka je ka ce a baka apple sai an yi mai to in ka je ka ce kana son inabi ba in ka nau ɗari ka je ka ce kana son inabi ba za a kalle ka ba za a ce kudinka bai cika ba ba za a kalle ka ba don haka wani faddilu ba'adaha ala ba'din fil ukul duk kuma waɗannan abubuwan suna amfani ne game ga ɗan adam babu kuma abin da ya fi su amfani ga jikin ɗan adam waɗannan abubuwa ne da muke kiransu da a likitanta na musulunci ake amfani da su a yanzu arna ma sun fahimci amfaninsu suna shiga harka suna mai suna yin investing suna kasuwanci saboda me saboda sun amfa sun fahimci amfaninsu wannan mu'jiza ce ta alkur'ani mai girma waɗannan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya abin nan ɗinsu ya ambace su da za mu rike su hannu bibbiyu mu noma mu yi amfani da su ba abin da kuma ba za a sarrafa su ba zaitun za a iya mayar da shi duk nau'in abubuwa da ake bukata a mayar da shi ehm, haka rumman za a iya mai da shi a yi abinci da shi a yi kaza da shi kuma zai ba wa jiki lafiya ne allah maɗaukakin sarki yake cewa wazaituna war rumana mushtabihan wa ghayra mutashabih unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'i inna fi dhalikum cikin wadancan da aka ambata dilalatun la'ayatin ay dilalatun ala kamali qudratillah alamomi ne dalilai ne da suke nuna kudirar halitta ta Allah su madaukakin sarki shi kadai ya yi waɗannan abubuwan yanzu kana da littafin da za ka ɗauko a duniyance wanda zai maka wannan bayani aya ɗaya ce amma ta yi maka bayanin waɗannan abubuwan da yana buƙatar da ni da kai da mu mu je mu shekara da shekaru mu yi bincike a kai mu zo mu ajiye al'umma za ta amfana da shi me wannan inna fi zalikum laayatin inna fi zalikum laayatin cikin haka akwai ayoyi liqaumin minun ga mutanen da za su gaskata ayoyin Allah madaukakin sarki bayan haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بني السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم bayan Allah madaukakin sarki ya gama ambata mana cewa shi ya halitce mu daga rai guda ɗaya ya ambaci asalinmu sannan ya halitce abincinmu da ƙasan da muke tafiya da duk abin da zai amfane mu sai ya ambaci halaye na mushirikai, ya ce wa ja'alu lillahi duk da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ɗincan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ja'alu lillahi shuraka sai suka saka masa abokin tarayya ba su gode ba ba su yi masa abin da yake so ba shuraka aljin zai zama almuf'ul thani suka samar masa shuraka suka samar masa abin tarayya ai ashraku fi ibadatillahi an abadul jinna ta yadda suka rinka bautawa aljanu wa kharaqu lahu banina sannan suka kirkira masa banina ya'ya wa banatin bi bighairi ilm ay ikhtalaku wa tafaqqu suka samar ay ja'alu lahu banina wa banatin suka samar masa ya'ya suka ce wani kaza dan Allah ne annabi Isa dan Allah ne abu kaza dan Allah ne wa kharaqu lahu banina wa banatin bighayri ilm ba tare da ilimi ba ba tare da sun san wannan abun ba me yake sakawa ka gane cewa wani dan wani ne ta yaya za ka gane cewa wani dan wani ne na'am ta yaya za ka gane cewa wani dan wani ne in ka gan shi ko ai sai ka ga wane sai ka ce kai amma wane sun yi kama da wane wanda ya san shi ko ya taba ganinsa a baya sai ce ai ɗansa ne to su ba su taba ganin Allah ba a ina suka ga Allah to ta yaya suka ga annabi isa har suka ce ya yi kama da Allah har suka ce ɗansa ne kaga akwai batan basira toshewar kwakwalwa a ciki don haka wa kharaku lahu banina wa banatin bi ghairi ilm Allah madaukakin sarki da yake cewa ja'alu lillahi shuraka idan muka duba suratul nisa aya ta da goma sha bakwai zuwa aya ta 120 Allah madaukakin sarki ya ƙara bayani akan irin waɗannan yanda suka samarwa da Allah abokin tarayya in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا haka yake faɗa cikin suratul kafi aya ta 50 afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala yanzu za ku dauke sa da shi da zurriyan gidansa awliya'a awliya'a majibin a waliyai wanda su ne za ku rinka mayar musu da komai min duni ni kuma ku bar ni wa hum lakum adu alhali su makiyanku ne bisa na badala tir da musanya da azzalimai suka nema sun bar Allah sun je sun kama wani haka yake faɗa cikin suratu maryam ayata 41 da yake magana akan annabi ibrahim 44 da yake magana akan annabi ibrahim yace ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya haka yake faɗa cikin suratu yasin ayata 60 zuwa aya da 61 alama ahad ilaikum ya bani adama allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadha siratun mustaqim ban yi alkawari da kuma ya ku adam akan ba za ku bauta wa shaidan ba haka nan mala'iku suke faɗa a ranar kiyama subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna sun je suna bautawa aljanu aktharuhum bihim mu'minun mafi yawan sun imani da su dan haka waja'u lillahi shuraka aljinna wa khalaqahum alhali shi Allah shi ya halicce su shi yayi musu waɗancan abubuwan kamar yanda Allah yake faɗa akan annabi Ibrahim ko kuma annabi Ibrahim yake faɗa wa mutanensa ta'buduna matan tanhitun wallahu khalaqakum wama ta'malun yanzu kwaje ku bautawa wanda ku kuke sassakawa da hannayenku ka je ka samu katako ko itace ka dagatari ka zo ka sassaka kuma ka ajiye su a gabanka ka ce kuma wai shi zaka bautawa shi za ka nemi taimakonsa shi za ka nemi agazinsa a ta'abuduna matan tanhitun alhali kuma wallahu wa wama ta'malun wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm suka kirkiri kamar yadda Allah ya kiwa wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani aw ta qira'a wa ja'alul mala'ikata alladhina hum 'inda ar-rahmani inatha a shahidu ko a wushidu khalqahum bu shahadatuhum wa yusalun suka mayar da waja'alul mala'ika waɗanda mala'ikun nan bayan Allah ne sai suka ce a'a ‘ya'yan Allah ne suka ce kuma mata ne mata ne kuma ‘ya'yan Allah waje almala'ikatar lalina hum ibadun rahmani inatha suka ce mata ne kuma suka ce su ne 'ya'yan Allah sai Allah ya ce a shahidu khalqahum kuna nan lokacin da aka halice su eh kuna nan lokacin da aka halice su to tun da ba nan dan me za ku faɗa sai Allah ya ce satuktabu shahadatuhum wa yusalun za a rubuta shaidan da suka bayar ba sun ba da shaida cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ba ne kuma mata ne za a rubuta za a zo a tambaye ku akwai tambaya tana nan za a zo a yi ta don haka wa kharaku lakum banina wa banatin bi ghairi ilmi ja'alu lahu banina wa banatin bi ghairi ilmi subhanahu ya tabbata ga Allah akan abin da suke siffanta shi da shi su ce Allah yana da ɗa ko yana da ƴaƴa ko mala'ikun ƴaƴansa ne Allah madaukakin sarki ya ce, badi'us samawati wal ardh ay mubdi'us samawati shi Allah shi ya wuce duk inda kuke tunani shine makagin sammai wal ardi da kuma kasai mun ambaci cewa al ardi alfun da lil jinsi ce idan aka ce al ardi ba sai an ce al arduna ba ana nufin kasa guda bakwai gabaki daya kamar yadda aka ce as samawat ya zo a jam'i amma a al’arbu bai ce na ba haka ya zo duk a ƙur'ani don haka al’arbu alifin da lamun da ta zo liljinsi na ya kunu lahu shi Allah fa shine makagin sammai da kasai na ya kunu ta yaya za a ce Allah yana da ɗa walam kullahu sahiba alhali kuma ba shi da mata ai mutumin da ke da mata wanda ke da mata sai mutum ya sadu da me da mata sannan zai samu me an taba ganin duk abin da Allah yake yi cikin hikimarsa ba a taba ganin namijin da ya tsunku ya yi nakuda ya haihu ba ko ka taba ji babu namijin da ya taɓa yin naƙuda ya sun kuya ya haihu wa khalaqa kulla shay komai da kake gani Allah madaukakin sarki shi ya halitta wa huwa bi kulli shay'in alim kuma masani ne akan komai Allah madaukakin sarki yake fada a cikin suratu maryam wa qalu takhadha rahmanu wuldan ko walada laqad ji'tum shay'an idda takadu ko yakadu samawatu ينفطرن كو يتفطر يتفطر يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تكن سورة مريم tun daga aya ta 90 a ta 88 zuwa aya ta 90 da biyar ayoyi takwas waƙalu ta haɗar rahmanu walada suka ce Allah yana da da yana da yaro sai Allah ya ce laqad jittum shay'an iddat kadu samawa kun zo da babban magana ai idan kuka faɗi wannan maganar sama da kuke ganinta tana kusa abin da take ji girgizan da take ji idan aka ce Allah yana da ɗa da za a barta ba don tana hannun kudura ta Allah ba ne idan da ta tace ce idan aka ce Allah yana da ɗa yadda take girgiza ji take yi kamar ta ruzo ya tafattar na minhu ƙasa kuma ba don tana hannun Allah ba ne Allah bai ba ta ba da da tata ne idan mutum ɗaya ya ce Allah yana da ɗa da sai ta kyankyece ta tsage wata hirrul jibalu hadda duwatsu kuma idan aka ce Allah yana da ɗa da a ce ta tasu suke yi da sai su rurruso sun faffaɗo a kan me akan an ce Allah yana da da an da'u rahmani walada akan an ce Allah yana da da wa ma yanbaghi rahmani an da walada bai dace a ce Allah ya samu da ba duk wanda ka gani a duniya to bawa ne a wajen Allah maɗaukakin sarki haka Allah ya tsara don haka Allah shine makagin sammai da kasai shi ya yi waɗancan abubuwan gabaki ɗaya. abin da yake so shine a bauta masa shi kadai shi yasa na ce karatunmu na bana karatu ne da ke magana akan tsantsar tauhidi idan muka duba gabaki daya muna karanta kudura ce ta Allah madaukakin sarki da ikon Allah da halittar Allah da abubuwa na hankali wanda ba sai ka je ka kan abin nan ba duk wanda ya ce misali Allah yana da ɗa sai ka ce masa to me yake tabbatar ma cewa Allah yana da Ka ga lokacin da ya haihu ko kana da shaidan wanda ya bayar da abin nan din ta yaya ka gano cewa ta yaya ka gano cewa wani kaza dan Allah ne sannan Allah shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza to shi da ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi kadai yake so a bauta masa ba tare da an hada shi da kowa kuma zan bauta ba abinda na faɗa daidai Allah ya tattara mu cikin lada abinda na yi kuskure ina fatan Allah masa cikin sarki ya zo marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار